daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da haka. Radio Hausa na muda Jumhuriyar Musulunci ta Iran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ba wannan gabatar dai muna dauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na ko san mu koyi harshen Farisanci, kide-kiden Iraniyawa, kisoshin rayuwa, labaran wasanni sai kuma shirin na ƙarshe wato lafiya sai da kula. amma halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu dakarun irgc a nan ƙasar iran sun ce makaman ƙasar iran sun fada kan matatan mai fetur na haifa na ƙasar isra'ila sau biyu a yakin kwanaki goma sha biyu a najeriya ko gwamnatin tarayyar ƙasar ta bada sanarwar kubutar da 'yan makaranta 100 daga hannun 'yan ta'adda sannan za ku cewa gwamnatin ƙasar iraki ta musanta cewa ta toshe asusun kungiyar hezbollah da kuma ansar lana kasar yemen yanzu kuma ga cikakkun labaran dakarun kare juyin juya hali musulunci a nan ƙasar iran wato irgc ya bayyana cewa makamai masu linzami na dakarun sun fada kan matatan man fetur na haifa a hamshe ƙasar isra'ila har sau biyu a yakin kwanaki goma sha biyu da ta fafata da ƙasar iran a cikin watan yunin da ya gabata tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto burgediya janar ali muhammad na'ini kakakin dakarun ta igc yana faɗar haka a jiya lahadi a wani jawabin da ya gabatar a wani taro a jiya lahadi ya kuma ƙara da cewa makaman har ila yau sun kashe jami'an hukumar laƙin asiri na hamji ƙasar isra'ila wato mossad har talatin da shida a wani hari na daban da suka kai akan hukumar a cikin lokacin yaƙin na'ini ya ƙara da cewa hamji ƙasar isra'ila ta yi kuskuren lissafi a lokacin da ta farwa ƙasar iran da yaƙi a cikin watan yunin da ya gabata tare da tsammanin cewa jumhuriyar musulunci ta iran ba za ta iya mai da martani ba saboda rauni don wato kashe manya-manyan kwamandoji da kuma jami'an tsaron ƙasar da suka yi a farkon yakin ba sa zaton cewa ƙasar iran za ta iya marda wato mai da martani musamman da makamanta masu linzami ba a ranar goma sha uku ga watan yuni na wannan shekara ta biyar ne hanci kasar isra'ila tare da amurka suka farwa kasar iran da yaƙi da nufin kifar da jumhuriyar musulunci ta iran da kuma wato kawo ƙarshen shirinta na makamashin nukiliya kwata-kwata saboda haka ne jiragen yakin amurka samfurin b2 suka kai hare-hare kan cibiyar makamashin nukiliya na ƙasar iran da ke fordo natanz da kuma esfahan na'ini ya ce iran ta cilla makamai masu linzami har goma sha hudu kan sansanin sojojin amurka mafi girma a al da ke ƙasar qatar a lokacin yakin Sanin ya ce bisa lissafin amurkawa kansu sun kashe dala amurka miliyan 111 wajen bibiyan inda makaman ƙasar iran suke fadawa a tsawon yakin. gwamnatin tarayyar najeriya ta ba ta sanarwar kubutar da 'yan makaranta ɗari daga cikin wa'anda 'yan ta'adda suka sace a wata makaranta a jihar neja a cikin watan nuwamban da ya gabata tashar talabijin ta almadin ta ƙasar lebanon ta nakalto kamfanin dilancin labaran reuters na cewa jami'an tsaron ƙasar sun sami nasarar kubutar da 'yan makaranta haɗari daga cikin wa'anda 'yan ta'adda masu ɗauki da bindiga suka sace su a wata makaranta na cocin katolika da ke jihar Naija. Kafin haka dai an ce yara kimani hamsin ne suka tsere daga hannun 'yan ta'addan bayan an sace su. Tashar talabijin ta Channel TV da ke birnin Lagos a tarayyar Najeriya ta ba da labarin cewa sakin ta ba labarin sakin 'yan makarantan amma bata nuna hotunansu ba kuma ba ta yi wani ƙarin bayani sosai ba sannan ƙungiyar kiristoci ta najeriya nan na jihar niger ta ba da sanarwar cewa wato 'yan bindiga sun sace yara goma sha biyu ne a ranar 21 ga watan nuwamban da ya gabata a makarantar st mary a wani gari a jihar niger sannan mai bawa shugaban ƙasa shawara akan al'amuran tsaro a tare ta najeriya wato malam nuhu ribadu ya gana da wato 'yan majalisar dokokin amurka wanda suka kawo ziyara aiki da najeriya a cikin wannan makon inda suka tattauna kan yadda najeriya da kuma amurka za su haɗa kai don yaƙi da 'yan ta'adda a cikin ƙasar bayan ganawansu da mai bawa shugaban ƙasa shawara kan al'amuran tsaro a tarayyar najeriya sanatocin sun wuce zuwa jihar benue inda suka gana da gwamnan jihar shi ma kan al'amuran tsaro a tarayyar najeriya musamman a jihar firaministan ƙasar iraki muhammad shia a sudani ya bayyana cewa gwamnatinsa ba ta toshe asusun ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon da kuma ƙungiyar la ta ƙasar yemen ba kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto sudani yana cewa gwamnatinsa tana ƙoƙarin hana wato tasowar wani rikici a cikin yankin sannan da kuma kaucewa duk wani rikici na siyasa a cikin gida tare da wasu matakan da ta ɗauka ya ce babu wani shiri na ɗaukar ƙungiyar hezbollah ko kuma ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen a matsayin ƙungiyoyin 'yan ta'adda ya ce ƙasar iraki ba ta adawa da koda ɗaya daga cikin wannan ƙungiyoyi kuma matsayinta dangane da ƙasar falastinu da kuma wa'annan ƙungiyoyi ba ta soyawa ya ce matsayin iraki a kan wa'annan ƙungiyoyi da kuma ƙasar falastinu ba ta sauyawa sai dai kawai ƙungiyar isis ko kuma da'ish ita ce aka haramta a ƙasar iraki kuma dukkanin kadarorinta ana ana kwacewa kuma an ci gaba da haramta ƙungiyar a ƙasar ta iraki masu sauraro labaran duniya suna za muku ne daga nan radiyon hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran sojojin ƙasar thailand sun sanar a yau litinin cewa sun kai wani sabon hari akan iyakarta da take saɓani da makwabciyarta wato cambodia wannan sanarwar ta sojojin thailand ya biyo bayan da ƙasashen biyu suka rika zargin juna da cewa sun keta daka wato dakatar da wutar yaƙi da wanda shugaban ƙasa amurka donald trump ya shiga tsakaninsa sojojin thailand dai sun ce sabon faɗan da ya ɓarke ya yi sanadiyar mutuwar sojan ƙasar ɗaya yayin da wasu hudu suka jikata hakanan kuma dai sojojin na thailand sun zargi takwarorinsu na cambodia da fara wato tsokanan yakin ta hanyar buɗe masu wuta a hali yanzu dai sojojin na thailand sun fara amfani da jiragen sama na yaƙi wajen kai hare-hare a kan ƙasar cambodia tun ranar biyar ga watan yuni da ya gabata ne dai aka fara fada ko fada ya barke a tsakanin ƙasashen biyu saboda saɓani na kan iyaka wancan fadan dai ya yi sanadiyar kashe mutane 48 da kuma tilastawa mutane fiye da 300 ƙauracewa gidajensu ƙasashen biyu dai suna da saɓani ne na kan iyaka ta ƙasa na tsawon kilomita 818 wacce aka shata tun shekarar 907 miladiya a lokacin da ƙasar faransa ta yi wa ƙasar cambodia mulkin mallaka masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na ko kun san. sai kuma mu koyarshin farisanci akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa sai kuma kisoshin rayuwa sannan labaran wasanni shirin na ƙarshe shine lafiya sai da kula da wannan kuma masu sauraro muke cewa a yi ni lafiya ko kun san jama'a masu rari assalamu alaikum yau litinin takwas ga watan disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da bakwai ga watan Jumada thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 122 da suka gabata a rana irin ta yau takwas ga watan disamban shekara ta 1903 masanin ilimin falsafa ɗan ƙasar ingila mai suna herbert spencer ya rasu an haife shi a shekara ta 1820 sannan kuma ya fara karatu a gaban iyayensa sannan da gaba ya fito da ra'ayinsa dangane da halittu inda ke ganin cewa mutum yana samun ilimi ne kawai ta abin da ya gani ko kuma ya taɓa. ya musanta samuwar ruhi sannan kuma yana ganin tsarin da ke tafiyar da duniya yana ci gaba ne kawai da kansa ba tare da wani ya samar da tsarin da yake tafiyar da duniya wanda take tafiya a kansa ba spencer ya rubuta wasu littafai inda yake bayyana irin waɗannan ra'ayoyi nasa da gaske littafin da ya rubuta akwai littafin nan na principles of psychology sai kuma littafin sa mai suna fundamentals of social sciences da kuma littafin principles of biology fasaurare ko kun san cewa shekaru 111 da suka gabata a ranar irin ta yau 8 ga watan disamban shekara ta 1914 aka gwabza yakin falkland a cikin tekun atlantika tsakanin kasashen jamus da turawan ingila an gano tsibirin parkland a ƙarshen karni na goma 16 miladiya sannan kuma turawan faransa suka mame tsibirin a shekara ta 1764 bayan haka kuma aka gano arzikin man fetur a cikin wannan tsibiri a nan ne turawan ingila suka kwace iko da tsibirin baki ɗayansa kuma har yanzu ƙasar birtaniya tana iko da tsibirin na parkland wanda halin yanzu ake kiransa da malvinas wanda argentina ta buƙaci birtaniya da ta mayar mata da shi amma ta yi watsi da buƙatar da ƙasar argentina ta gabatar masu saurari ko san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau 8 ga watan disamban shekara ta 1949 tsohon shugaban kasar china jin kanche bayan ya sha kayi a hannun magoya bayan shugaban jam'iyyar gurguzu ta kasar wato mao ya tsere zuwa tsibirin taiwan wanda shi ma mallakin kasar china ne amma ya kafa wata gwamnati a can a lokacin chiang yana samun goyon bayan amurka kai tsaye saboda haka aka kwace kujerar kasar china a majalisar ɗinkin duniya da kuma kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya aka baiwa taiwan shekara ta 1971 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya mayar wa kasar china kujerarta a majalisar ɗinkin duniya daga lokacin ne kuma taiwan ta rasa kujera a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 34 suka gabata a rana irin ta yau majalisar ɗinkin duniya ta bada rahoton cewa gwamnatin ƙasar iraki ƙarƙashin shugabancin saddam hussein ce ta fara tsokanar ƙasar iran tare da mamayar wasu yankuna na kasar ta iran shekara ta 1980 wanda ya kai ƙasashen biyu ga gwabza yaƙi na tsawon shekaru takwas a jere babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na lokacin habia press ya bayyana cewa mamayar da gwamnatin ƙasar iraki a ƙarƙashin jagorancin saddam hussein ta yi wa wasu yankuna na ƙasar iran ba bisa ƙa'ida ba shine babban abin da ya jawo gwabza yaki a tsakanin kasashen biyu kuma dole ne gwamnatin kasar iraki ta biya diyar dukkanin asarori wanda ya jawo a kasar iran sanadiyar wannan yaki ranar 22 ga watan satumban shekara ta 1980 sojin kasar iraki suka fara mamayar kasar iran da nufin murkushe tsarin jamhuriyar musulunci da aka kafa a lokacin ba da jimawa ba amma bayan shekaru takwas ana gwabza yaƙi sojin iran sun samu nasara ta kora sojojin gwamnatin ba'az har zuwa cikin ƙasarsu saddam hussein ya samu goyon baya na siyasa da kudade masu tarin yawa da makamai masu yawa na zamani daga kasashen yammacin turai musamman ma dai kasar amurka har ila yau ya samu goyon baya daga kasashen larabawa musamman kasashe irin su saudiya jordan inda sarkin jordan na lokacin sarki hussein ya ziyarci kasar iraki kuma tare da saddam hussein ne suka fara harba igwa ta farko akan kasar iran alamar dogon damba na fara kaddamar da yaƙi gidan gadan akan kasar ta iran an kashe mutane kimanin miliyan guda a bangarorin biyu an kuma yi asarar dukiyoyi masu tarin yawa da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 157 da suka gabata a rana irin ta yau 8 ga watan disamban shekara ta 1868 mulkin shoguns ko kuma shugaban soja ya kawo ƙarshe a ƙasar japan kuma daga lokacin ne aka fara gudanar da sauye-sauye a bangaren zamantakewa siyasa al'adu a wannan ƙasa. shaguns na ɗaya daga cikin dauloli masu ƙarfi a ƙasar japan waɗanda suka yi mulki a ƙasar a karni na goma sha biyu a lokacin duk wani iko da sarakuna suke da shi a lokacin yana ƙarƙashin iko na kyoto amma ikonsa yana ƙarƙashin sojoji da kuma shaguns bayan wani lokaci mulkin ya zama gado a tsakanin shoguns kuma wannan daula ta sami iko mai girma kuma ta samu tasiri mai yawa a cikin ƙasar japan ta hanyar dogaro da ikonsu da tasirinsu shoguns sun hana japan ma'amala da wasu ƙasashe amma shekara guda bayan sarautar muzo hito shekara ta 1867 a hamɓar da gwamnatin shoguns a ƙasar japan آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahi rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na muku harshen farasanci inda a yau da yadda Allah madaukakin sarki za mu shiga cikin darasi na 162 idan dai masu saurare ba su manta ba a cikin darasin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokansa ramin da sa'id suna da niyyar tafiya tsibirin kesh da kuma tsibirin kesh waɗanda suke cikin tekun fasha a iran domin ganewa idanunsu abubuwan da ke akwai a waɗannan tsibirai na buɗe ido yau dai muhammad tare da abokansa sun isa tsibirin kesh inda suka sauka a wani katafaren otel da ke wannan tsibiri za kuma a ji yadda tattaunawa ta wakana tsakanin su to amma kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomi da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka Tsibiri. ziba mai kyau. Zibotar. Mafi kyau. به نظرم اگنینا حتی هر ساحل گبروا اینجا نن دیدنی نبود ایدو غروب فادور رانا منظره ورن کلو دنیا دنیا تو گفتی کی کا قواسی ایو قرقشن می توان قواسی کرد زا ایا ین ایو قرقشن درست است هکنی تو آشنایی داشته باشی کی کسامو مسنیا منطقه ینکی مرجانی نه مرجانی تو لذت میبری زکا جی دادی اسکی روی آب زامیا کروا برنامه شری برنامه ای ون شری ما داریم مندا من دوست ندارم بمانم بنا سان انسه هتل اوتل من فکر نمی کردم بنیز توبه اینقدر گرگرن حکا جزایر سبره خلیج فارس تکون پاشا بهتر ونده ما برویم مو متفی انواع نوعی ماهی ها کیفی کمیاب می کرنچی نزدیک کسا ما ببینیم مو مگنی بازار کاسوا سنتی نگرگاجا جدید سابو جالب می جنگ هنگ کلی البته کده تو می دانی که کسنی آزاد انت چه تجاری نکاسون چه محل وری مناسب ونده ده چه خرید سیه یه فروش سیروا کالا کایا هوا اسکا زمستان هنتورو مثل کمر بهار دامینا دوستان ابوکی تاکسی موتر تاسی ما تاکسی بگیریم مو مدوکی موتر تسی اطراف گفن بهتر است ما گردش کنیم زی فکاو میاو فکر تنانی ما می توانیم برویم زم ایزوا اطلاعات مسنیا کشتی تفریحی جرگروا نشن اسکا من دوست دارم به دست آورم اینا سن این جاها اوراری تاریخی نه تاریخی طبیعی نه طبیعه ما دیدن کنیم موی کلو او دوست دارد ببیند یه سن یگا او عکس بگیرد شی یه دوکی هوتو To madalla yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar Muhammad da abokansa tare da tarjama a cikin harshen Hausa. Jazirai Kish واقعا zibost, Benazaram نظرم حتی از قشم هم زیباتر tsibirin lalle yana da kyau a gani na har ma ya fi tsibirin kyashmi kyau i gaɓa ruwa a nan na da kyawun gani sosai faɗuwar rana a tsibirin kish na daga cikin abubuwan kallo mafi kyau na duniya گفتی که در این جزیره قواسی هم میتوان کرد درست است؟ کچه زا این ایو قرقش روا ونن زبری حکنه؟ بله اگر با قواسی آشنایی داشته باشی از قواسی در مناطق مرجانی سواحل کیش لذت میبری در ضمن اسکی روی آب هم در سواحل کیش هیجان انگیز است ای idan ka iya yin iyo ƙarƙashin ruwa za ka ji daɗin yin iyo a yankunan marjani da ke gaɓar tsibirin kish game da zamiya kan ruwa a gaɓar ruwan tsibirin kish shi ma yana da kaɗa hankali امروز چه برنامه ای داریم؟ من دوست ندارم در هتل بمانم. یو ونه شری نه مکی دشی. نی بانا سن این زونا چکن هتل. محمد به نظر من بهتر است به آکواریوم کیش برویم و انواع ماهی های کمیاب و زیبا را از نزدیک ببینیم. بازارهای سنتی و جدید کیش هم جالب و دیدنی است. البته میدانی که جزیره کیش یک منطقه آزاد تجاری است و محلی مناسب برای خرید و فروش انواع کالاها است. محمد اگنینا نینا متپیکش maga kifaye masu kyau da suke karanci kai tsaye a cikin gilashi. Kasuwannin gargajiya da kuma sabbi na tsibirin Kish suna da ƙayatarwa kuma suna da burgewa. Ko da yake kasancewa tsibirin Kish yanki ne na kasuwanci maras haraji, guri ne da ya dace da saye da sayarwa da na'o'in kayayyaki. Hawa ham خیلی da است. زمستان کیش مثل بهار تهران است. یعنی ما یعنی دی لوکچن سنگی اکیش کمر لکچن دمینانی ا تهران. خب دوستان بهتر است یک تاکسی بگیریم و در اطراف جزیره کیش گردش کنیم. فکر بدی نیست. می توانیم به ساحل مرجانی و یا ساحل شنی جزیره برویم. To abokaina zai fi kyau mu ɗauki motar tasi mu zagaye gefen tsibirin Kesh. Babu laifi kan wannan shawara, za mu iya zuwa gaɓa ruwa mai murjani ko gaɓa mai tsakuwa. من دوست دارم اطلاعاتی در مورد کشتی تفریحی و اسکی روی آب به دست آورم. ina son in samu masaniya kan jirgin ruwa na yawon shakatawa da kuma zamiya a kan ruwa. رامین یادت باشد که از باغ پرندگان و سایر جاهای تاریخی و طبیعی کیش دیدن کنیم. رامین kada ka manta za mu je kallon wurin ajiye tsuntsaye da sauran wuraren tarihi na ɗabi'a na tsibirin kesh. To madalla, to yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana اچکن هرشن جزیره کیش واقعا زیباست به نظرم حتی از قشم هم زیباتر است بله ساحل اینجا بسیار دیدنی است غروب جزیره کیش یکی از زیباترین منظره ها در سواحل دنیاست گفتی که در این جزیره قواسی هم میتوان کرد درست است؟ بله اگر با قواسی آشنایی داشته باشی از قواسی در مناطق مرجانی سواحل کیش لذت میبری در ضمن اسکی روی آب هم در سواحل کیش هیجان انگیز است امروز چه برنامه ای داریم؟ من دوست ندارم در هتل بمانم محمد فکر نمی کردم اینقدر از جزایر ایران در خلیج فارس خوشت بیاید به نظر من بهتر است به آکواریوم کیش برویم و انواع ماهی های کمیاب و زیبا را از نزدیک ببینیم. بازارهای سنتی و جدید کیش هم جالب و دیدنی است. البته میدانی که جزیره کیش یک منطقه آزاد تجاری است و محلی مناسب برای خرید و فروش انواع کالاها است. هوا هم خیلی خوب است. زمستان کیش مثل بهار تهران است. خب دوستان بهتر است یک تاکسی بگیریم و در اطراف جزیره پیش گردش کنیم. فکر بدی نیست. می توانیم به ساحل مرجانی و یا ساحل شنی جزیره برویم. من دوست دارم اطلاعاتی در مورد کشتی تفریحی و اسکی روی آب به دست آورم. رامین یادت باشد که از باغ پرندگان و سایر جاهای تاریخی و طبیعی کیش دیدن کنیم. To madalla to an ji yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokaninsa Ramin da Sa'id sun da ya ɗauki motar tasi sun zagaya a cikin tsibirin Kesh sun ga dukkanin wurare da suke gefen ruwa sun kuma je babban lambu da ke da tsuntsaye waɗanda masu yawon shakatawa suke zuwa kallo wasu kuma suna ɗaukar hotuna kamar yadda suka shiga cikin ƙananan kwale-kwale da ke gefen ruwa suka shiga cikin gabar ruwa da ke tsibirin kesh idan allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani shiri to amma kafin wani lokaci amma dukkan wanda ka ji su musamman malama kudusiyan da kuma muhammad aminu ibrahim da ya dauki shirin a faifai ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a shiri na gaba. 'yan iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri nan da shi maka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to ba ta bata lokaci ba bari mu garzaya mu gabatar muku da mawaƙinmu na gaba wanda zai baje kolin sa a cikin shirin namu na yau domin jin irin tsarabar da ya tanadar mana wato ali watanko masu iya magana da yana cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi ga fili ga mai doki ai saurare lafiya Səki başa çəkin, yayda göz yaşını tökün, sizə bax gaishe da Ali Watanko, fiyacin mawaƙi a nan ƙasar Iran, inda ya baje koli na irin waƙa da ta mana a cikin shirin namu na yau, da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Bari in jadan zamun shirin a nan saboda ƙarancin lokaci, sai a tarbe mu a shiri na gaba, za a ji mu ɗauke da sabuwar waƙar da kuma wani mawaƙi na daban. Amma kafin nan, a madadin waɗanda ko su a cikin shirin, ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa shafin yar gizo wato www.hostv1.ng. gözde kahramanlar Vücuduyuz şemtek yanır Ülkemize şan kazanır İranımız ışıklanır Elin sönmez çırağısız Bu milletin dayağısı Siz candan ehsan verisiz Eller için can verisiz Can verisiz can verisiz canın kurban olsun size O uykusuz gözlerize İstirablı lehzeler Gölge istedi Ey sağlık sen kerində Baş uca seven cehalıyım selameti koruyanlar Akcimli firişteler Ülkemizde kahramanlar Vücuduyuz şemtek yanır Ülkemize şan kazanır İranımız ışıklanır Elin sönmez çırağısız Bu milletin dayağısız siz candan ehsan verisiz Eller için can verisiz Can verisiz, kan verisiz Canım kurban olsun size O yuhusuz gözlerize İstirahate Sağlık sen səngərində Başuca rəzməndələr İndi bütün dünyada Ucalıbdır adıyız Kabul olsun idlər Hak sevən cəhadıyız İstirablı ləxzələr Kölgə istədincelər Ay sağlık sen səngərində şu resmen dele İndi bütün dünyada ucalıptır adıyız Kabul olsun iyiler hak seven cehadıyız Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan stan na Atula Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar imam alhassan almushtaba alaihi salam dan fatimatu salamu alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun yi maganar dalilan da suka sa sojojin imam alhassan alaihi salam suka kasa yakar sojojin muawiya dan abu sufyan daga ciki mun bayyana cewa ha'inci da son duniya a cikin sojojin imam alhassan alaihi salam ya sa suna son kama shi su mika wa mu'awiya don su aminta su kuma wato sami ɗaukaka a wajensa kamar yadda muka ga ɗan ɗan uwan sadu ɗan mas'ud al-thaqafi ya zo yana kwaɗaitar da aminsa sa'ad ya kama imam al-hassan wanda yake jinya a gidansa ya mika wa mu'awiya saboda ya sami aminci da kuma ɗaukaka mun ji yadda sa'adu al-thaqafi ya la'ane shi ya kuma nisantar da shi yana kuma neman tsanin allah daga sharrinsa daga ciki mu ambaci yadda mu'awiya ya yada aƙidun ƙarya dangane da banu umayya a sham saboda jahilcin su, ya ƙirƙiro hadisan ƙarya ya jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da taimakon wasu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda suke tare da shi daga cikin wa'annan hadisan da suka kirkiro hadda cewa banu umayya su ne dingin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka cancanci gadonsa wannan aƙidar ta wanzu a ƙasar sham har zuwa lokacin da abul abbas wanda aka fi sani da saffa sarki na farko daga cikin sarakunan abbasiyawa ya kwace iko da ƙasar sham sannan shugabannin manya-manyan ƙabilun da kuma ƙungiyoyi a yankin suka zo masa suna rantse masa da allah kan cewa ba su taɓa sanin cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana da dangi wa'anda suka cancanci gadonsa ba in banda banu umayya dangane da wannan ibrahim dan muhajir albajali mutumin kufa ya yi wata kasida yana faɗa a cikinta kamar haka ya ku mutane ku saurara zan baku labarin abin mamaki wanda kuma ya fi ban mamaki abin mamaki daga abdushams wato banu umayya lalle su sun buɗe wa mutane ƙofofin ƙarya Ariyawarsu sun gaji ahmadu wato manzan allah sallallahu alaihi wa sallam amma banda aminsa abbas ɗan abdulmuttalib sun yi ƙarya na ratse da allah ba mu san shi ba kan cewa ba wanda zai sami gado sai wanda yake kusa malaman tarihi sun bayyana cewa mutanen sham saboda wa'annan hadisan karya wa'anda mu'awiya da abokan aikinsa suka yada a cikinsu suna ganin sarakunan banu umayya sarakunan addinin musulunci ne na gaskiya kuma mu'awiya khalifan allah ne a bayan ƙasa haka ma ɗansa yazid la'anin ne wanda ya kashe imam hussein salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a karbala a shekara ta 61 bayan hijira waɗannan al'amura suka sa mutanen sham suke matuƙar biyayya ga mu'awiya ɗan abu sufyan haka ma sauran sarakunan bani umayya da suka zo daga baya har sai da al'amura suka bayyana bayan faɗuwar daularsu kimanin shekaru 80 bayan da mu'awiya ya kafa daular ko kuma ya kwace iko daga hannun imam alhassan salam sannan mu'awiya ya yi amfani da damar da ya samu na biyayya da mutanen sham suke masa ya nesantar da su daga addini musulunci na gaskiya da gangan yake sabawa shari'a ya kuma sabawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wasu lokutan sannan saboda irin biyayya da mutanen sham suke wa muawiya amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam ya yi gurin ina ma da a ce yana da mabiya irin nasa wa'anda ba sa sabawa umarninsa ko kuma ba sa sabawa umarnin shugabanninsu kamar yadda mutanen sham suke biyayya ga mu'awiya har yana faɗawa mutanen iraki wani lokaci ina ma da za a yi musayar ɗaya daga cikinsu da mutane goma daga cikinku irakawa wa'anda ba abin da aka san su da shi sai tashe-tashen hankula da jayayya da shugabanninsu shugabansu yana faɗa suna faɗa sannan mutanen sham kafin shigar su addinin musulunci kiristoci ne ƙarƙashin daular roma ta gabas wacce take jagorantar yankin daga ƙasar turkiya a lokacin don haka sun saba da gwamnati da biyayya ga shugaba da kuma tsarin rayuwa na zamantakewa mai nutsuwa ba kamar larabawa kafin musulunci ba don haka so mutane ne masu sauƙin hali amma ba su da wayo ko kuma dai amfani da hankali a cikin al'amuransu da dama don fahimtar gaskiya dangane da wannan malaman tarihi sun bayyana cewa bayan yakin sifin wani mutumin iraki ya je kasar sham da raƙuminsa sai ya haɗu da wani mutum a birnin damascus wanda ya ce ai raƙumin nasa nashi ne rigima ta tashi tsakaninsu har sai da suka je gaban muawiya mutumin sham ya kawo shaidu kimani hamsin suka tabbatar wa mu'awiya cewa raƙumin wato raƙumin namiji nasa ne sai mu'awiya ya yanke hukunci kan cewa a mayar wa mutumin sham raƙuminsa amma sai mutumin iraki ya faɗa mu'awiya kan cewa ai wannan taguwa ce mace ba raƙumi namiji ba ne amma sai mu'awiya ya ce masa hukunci ya riƙa ya wuce ka mayar masa da dabbarsa a lokacin da aka watse sai muawiya ya aika aka kira mutumin iraki ya zo a lokacin da ya zo sai ya tambaye shi nawa ne kuɗin taguwarka sai ya faɗa masa sai muawiya ya ninka masa ya kuma faɗa masa cewa idan ka je iraki ka faɗa wa aliyu da abu talib salam kan cewa na tanadi mutanen sham kimani dubu ɗari don yaƙarka ba wani daga cikinsu wanda yake iya bambanta tsakanin raƙumi da taguwa wannan ya nuna irin rashin wayewa da kuma fahimtar mutanen sham a lokacin don haka mu'awiya ya yi amfani da jahilcinsu ya yaƙi iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da su ya sauya al'amura da dama na addini ya kuma takura wa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mabiyansu ya sunnata kashe su da la'antarsu a kan mimbarorin musulmi na tsawon shekaru kimanin sittin bayan sulhuntawansa da imam alhassan alaihi kamar yadda za mu gani a nan gaba don haka mu'awiya ya bar su cikin jahilci cikin duhu bayan duhu suna masu ɗinwa a cikin al'amarinsu baya barin wani ya zo ya fahimtar da su ko kuma su su je wani wuri a cikin daular musulunci inda za su gano gaskiyar al'amari su gano ƙaryar mu'awiya da kuma banu umayya gaba ɗaya sai kuma rarraba da haɗin kai a ƙasar sham ba ta da rarraban kai na aƙidu da kuma ƙabilanci wanda ake fama da irinsa a ƙasar iraki don haka su kalma guda ce taɗa su ba sa da saɓani a tsakaninsu aƙidar jawa ba ta shigo masu ba haka ma ba sa da matsala tsakanin shugabannin ƙabilu da mu'awiya don yana ba wa shugabannin ƙabilun kurare da suke bukata don su riƙe masa ƙabilunsu irin wannan ne ƙabilun ƙasar iraki suke nema a wajen ahlul baiti alaihi salam inda suka bayyana musu cewa wannan ya saba a adalci musulunci rabon shugaban kabila shine rabo mabiyansa ba a bashi fiye da rabonsa don haka haɗin kan da aka samu a cikin gida yana daga cikin wato sirrin nasarorin da muawiya ya yi ta samu a kan sojojin imam alhassan salam a wani bangare kuma muawiya ya karfafa sojojinsa ne bayan da ya sami haɗin kai a cikin gida ya sulhunta da daular roma da take makwabtaka da sham a lokacin ya kuma ba wa daular roma kudade masu yawa don kada ta yaƙe shi ko kuma ta tayar masa da hankali sannan a cikin gida yana karɓan haraji mai yawa a wajen mutane yana karɓan zakka hatta a cikin kayakin da ba a masu zakka amma mu'awiya yana karɓan zakka kuma yana matsawa kwarai wajen karɓar zakka da kuma haraji muawiya ya tilasta wa mutanen sham ba da abin da ake kira da fatisanci hadayar nirus wanda babu shi a cikin addinin musulunci nirus da ya sabo shekara ce ta iraniyawa da kuma kabilun da suke yankin asiya kamar kurdawa da sauransu musulunci bai san da shi ba ya kuma halatta wasu abubuwan da shari'a ta haramta mai yiwuwa bai san shari'a ta haramta su ba amma sau da dama da gangan yake sabawa addinin musulunci yana sane yana sane da matsayinsa wani lokaci muawiya yakan halatta wani abu ko kuma ya haramta shi da gangan don ya saba wa shari'a da kuma sauya wasu al'amura addini da gangan kama daga hukunce-hukunce zuwa ibada da sauransu har ila yau imam al-hassan ya ƙi mutanen kufa ne bayan sun kashe mahaifinsa amirul mu'minin ali ibn abi talib salam mutum wanda yake rayuwa a cikinsu cikin talauci yana da matukar kokari wajen ganin sun rayu cikin jin daɗi da kuma adalci a cikin su yana rayuwa cikinsu kamar rayuwar ɗaya daga cikinsu amma sai wasu daga cikin su suka fito suka kashe shi ba tare da ya yi musu wani laifi ba ba tare da ya ɗauki dukiyoyinsu ba ba tare da ya tsokane su ba wannan al'amarin ya bar taɓo babba a cikin zuciyar imam alhassan salam kuma tun lokacin yake taƙa tsantsan da su yake kuma ganin ba su cancanci su zama mataimakansa ba saboda laifukan da suka aikata masa na kashe mahaifinsa wasiyin kakansa manzon allah sallallahu alaihi sallam To masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. labaran wasannin mako. Bismillahir Rahmanir Rahim. Matasa sanar masu yara wasannin motsa jiki Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma saka mu a cikin shirin labaran wasanni. Wanda shan sama ya kawo muku kamar labaran wasanni da shafi gashin nahiyar Afirka yankin Asiya kuma nahiyar Turai. Da fatan masu saurare sun ci da mu kuma zan shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. To madalla yanzu kuma cikin kwarar shirin inda za mu fara da nahiyar Afirka kuma za ku cewa dan wasan baya kuma kaftan din su Eagles na Najeriya William Strauss Ekong ya sanar da yin ritaya daga buga kwallon kafa ta kasa da kasa a hukumance. Wanda hakan kuma ya kawo ƙarshen wasannin da ya buga wa Sufa Egus ta Najeriya. Shahararren mai fashin baki kan harkokin wasanni Fabrizio Romano shine sanar da labarin a yammacin Alhamis ta gabata a shafinsa na Twitter Truss Ekong mai shekara talatin da haihuwa ya yanke shawarar rataye takalmin kwallonsa na ƙasa da ƙasa a cikin shekaru goma da ya shafe yana bugawa Najeriya kwallo. Ekong ya samu damar bugawa Najeriya wasanni ɗaya har guda tamanin da uku. a lokacin da yake tare da tawagar ƙasa ya samu lambobin yabo kuma ya waikaci ƙasar a manyan gasa biyar wanda ya sanya ya zama ginshiki a ɓangaren tsaron tawagar sufa egus ta najeriya jagorancinsa da cewa cewarsa sun taka rawar gani wajen samun nasarar sufa egus ritayar ekon ta zo ne ƙasa da sawo'i 48 bayan an saka shi cikin jerin 'yan wasa 54 na eric chele a gasar cin kofin kasashen nahiyar afirka afcon mai zuwa wanda zai fara a maroko daga ranar 21 ga watan disamba da muke ciki ko da yake ya wakilci netherland a matakin matasa ekon ya zaɓi ya buga wa eagles wasa ne kuma ya fara buga wasan na farko a shekara 2015 a lokacin wasan neman gurbin shiga gasar ta afcon da ƙasar chadi a ranar laraba uku ga watan disamba ne kungiyar rivers united ta jihar rivers ta doke kano filas zaci daya mai ban haushi lamarin da ya ƙara fama ciwon da ke damun magoya bayan kungiyar ta kano a wasa na mako na goma sha biyar a sannan gasar cin kofin firimiya ta najeriya rivers united ta zura kwallo a ragar filas a minti 88 da fara wasan bayan magoya bayan kungiyar ta masu gida sun fara tunanin komawa da maki ɗaya, sakamakon dai ya sa ƙungiyar ta ƙara zama daram a ƙarshen teburi. Zuwa yanzu ƙwallo bakwai suka zura tun daga fara gasar ta bana, amma an zura musu ƙwallaye ɗaya ɗaya guda goma sha bakwai a ragarta. Kenan ƙwallo goma ne ya raba tsakanin wanda aka jefa da wanda ita ta jefa. A cikin wasa takwas na ƙarshe da ta buga, nasara ɗaya kawai ta samu. inda kungiyar ta doke kungiyar ikorodu city da ci biyu da daya a ranar 24 ga watan nuwamban da ya gabata a bana a filin wasa na muhammad dukko a birnin katsina kenan to a gefe guda kuma na tuntuɓi umar yunus wani mai shirya wasanni a garin jos na jihar plateau domin jin karin haske da kuma ra'ayinsa da kuma irin shawarar da zai bayar ga kungiyar sufa eagles ta najeriya ganin cewa ta kasa hayewa tare ci gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026 da za a yi a kasar amurka mexico da canada wannan shine karo na biyu da najeriya ta kubuce bata samu halartar wannan gasa ba ga kuma abin da ke cewa yan wasa wayanda suka wakilci najeriya a wasannin yan kasar shekaru goma sha bakwai ya yi shura sosai tun daga nan sauraron shi ya fara haske to idan da babu irin wayannan gasannin da kuma wayannan kungiyoyin zaka ga estimate din ba dole a same su ba sannan kuma bayan wannan mataki za a ɗauka dole ya zama cewa an zuba jari a zuba jari a ƙwallon kafa yadda ya kamata musamman ma a 'yan kasuwa masu zaman kansu su ma za su iya zuba jari domin ƙwallon kafa yanzu ta wuce batun a ce gwamnati ce kawai za ta kula da ita in ka duba club site a Najeriya su na gwamnati ne babu 'yan kasuwa. in kuma aka dace aka samu 'yan kasuwa ɗin sai ka ga kulob ɗin sun ɗan yi fice fiye da yadda ake tunani saboda haka 'yan kasuwa su zuba jari amma kuma su zuba ido ba su asara ba don wata matsala ita ce za su iya zuba jarin kuma ya zama in ba su zuba ido ba kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba sai kuma su 'yan wasa galibi 'yan wasa za ka ga buri ya musu yawa dan wasa ya taso ya dan fara haskakawa a maimakon ya yi haƙuri ya fahimci abin yadda ya kamata ya karfi yadda zai samu na goma shi sosai sai ka ga wajen gaggawa ya ce ya tafi turai ya canza kulob sai ka ga in ya tafi turai din sai ka ga kulob din da yake bugawa ba wani kulob ba ne na ku zo mu gani wanda zai iya taimakawa kariyarsa za ka ga ya tafi wani a wata ƙasar division 2 wani ƙasar division 3 wani wajen ma har division 4 suna zuwa su buga don ɗan abin da za su samu eh gaskiya ne kuɗi ne yake kai su kuma kowa daman yana fita ne domin neman arziki to amma akwai ɗan haƙurin da ɗan wasa idan ya yi ya goge ya kai wani mataki kuɗin da zai samu a shekara ɗaya ya fi kuɗin da zai samu a shekara biyar zuwa shida in ya je can wani waje yana bauta saboda haka 'yan wasa muna ba su shawara su iya samun manajoji wanda za su ba su shawara professionals wani agent din su ya zama cewa professionals ne wanda suka san ciki da wajen yadda ake harkokin ciniki da a taimakawa dan wasa saboda su san a hanyoyin da za su bi wajen inganta kariyar su ba wai kawai mutum ya zo ya musu ingiza mai an kan turuwa shi Allah Allah ya samu ya samu commission ɗinsa ya ingiza su kawai ya jefa su su tafi wani club can inda ba za su samu uh, abin da suke nema ba. To madalla a gaishe ka Umar Yunus yanzu mu ya da dango a yankin Asiya inda zamu je a kasar Iran domin jin irin wani da ake toyawa. An buɗe zauren wasa na Shahid Ra'isi mai cin kujeru 1500 a Mashhad inda shugaban majalisar dokokin kasar ministan wasanni da matasa gwamnan wato kurasan razabi da kuma wasu dattin 'yan wasa na yankin suka halarci wannan wurin bude katafaren wurin wasa an bude zauren wasan na shahid ra'isi mai kujeru 1500 wanda yanzu shine mafi girman wurin wasa a kasar bayan ginin inkilab na tehran dangane da sauran da iran ta samu a wasanni na cikin gida na kasashen waje ana sa ran wurin zai bada gudunmuwa sosai ga ci gaba haɓaka harkokin wasanni a ƙasar. Ƙungiyar 'yan wasan taekwondo na Iran da ke ƙasa da shekaru 21 sun zama guraren duniya a wasan da aka yi a birnin Nairobi na ƙasar Kenya bayan ta samu zinariya uku azurfa ɗaya sai kuma ta gulla guda biyu. kamfanin labaran irna na kalso cewa a ranar asabar ta gabata ne a kawo ƙarshen gasar wasan na taekwondo wanda ya samu halartar 'yan wasa 152 daga ƙasashe 75 a ranar ta karshe ta wasan dan wasan iran muhammad alzade ya samu azurfa sai kuma wani dan wasa na mai suna martin rizayi wanda ya samu tagulla ƙasar turkiya ta wata biyu da ta sami zinariya biyu da azurfa ɗaya sai ƙasar kazakhstan wacce zo ta uku da ta sami zinari biyu ta gulla ɗaya ƙasar da ta biyo bayanta ita ce ƙasar masar da bulgaria sai kuma ƙasar indiya an kuma zaɓi majid aflaki na iran a matsayin mai bayar da horo na ɗaya sai kuma abulfazli zandi wanda aka zaɓa a matsayin ɗan wasa na farko to yanzu kuma bari mu ji inda aka tsaya a ɓangaren gasar premier league ta ƙasa ta nan kasar Iran da aka shiga mako na goma sha uku. A ranar Talata mai zuwa za a kira tsakanin Shamsu Azar Kazbin da kuma Galgahar Sijan, sai kuma Zubahan ta buga Tarakto, sai kuma Persepolis ta kara da Faikan, sai kuma Istiklal Khuzistan ta kara da Khair Abad. A ranar Laraba kuma a buga tsakanin Fajr Sifosi da kuma Chadar Balbardikan, sai kuma Aluminium Arak ta kara da Sifahan, sai kuma Misr Sanjani ta buga da Fulad. sai kuma istiklal ta kara da malaban to masu a duka duka iya abin da suke nan abin da ya shafi labarin wasanni a bangaren yankin asiya da kuma nahiyar afirka yanzu kuma bar mu tura zuwa nahiyar turai domin jin irin wayan da ake toyawa hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta fitar da cikakken jadawalin rukuni na gasar cin kofin duniya ta shekara 2026 a wani babban taro ta gudanar a birnin washington dc na amurka gasar wadda za a yi a kasashen Morocco, Canada da Amurka daga ranar 11 ga watan Yuni zuwa 19 ga watan Yuli. Za ta kance gasar farko za ta kunshi kasashe 48 abinda zai kara yawan wasanni a tsananin da tsananin gogayya. Hukumar ta ce sabon tsarin ya ba da damar ganin kasashe masu tasowa da waɗanda suka fi ƙarfi suna haɗuwa a matakin rukuni. domin samar da sabbin kalubale a gasar ha kuma an bar wasu gurabe domin kasashen da za su fita daga wasan share fage na turai da sauran yankuna wanda hakan ke kara jan hankali kan yadda jadawalin karshe zai kammala gasar ta bana za ta faɗa tarihi domin karuwa daga kasashe 32 da aka saba zuwa kasashe 48 na nufin ƙarin dama ga kasashe da dama da kuma tsakanin gogayya tun daga rukuni har zuwa zagaye na gaba. To yanzu kamar kawo muku yadda aka kasa kasashen a rukuni-rukuni. A rukunin A akwai Mexico, Korea ta kudu, Afirka ta kudu, sai kuma Jamhuriyar Ireland. A rukunin B kuwa akwai Canada, Swaziland, Qatar, sai kuma Northern Ireland. A rukunin C kuwa akwai Brazil, Morocco, Scotland, sai kasar Haiti. Yayin da a rukunin D akwai Amurka, Australia, Paraguay, sai kuma wanda ya lashe share fage na turai a rukunin e kuwa akwai jamus ecuador d'ivoire sai kuma karakawo a rukunin f kuwa akwai netherland japan tunisia sai wanda ya lashe share fage na turai sai kuma rukunin g inda ya kunshi belgium iran masar sai kuma new zealand yayin da rukunin h ya kunshi kasashen spain uruguay saudi arabia sai kuma cape verde a rukunin i kuwa akwai kasashen faransa senegal norway wanda ya lashe sharen fage sai kuma rukunin j inda ya kunshi argentina austria algeria sai jordan a rukunin ke kuwa akwai portugal colombia uzbekistan da kuma wanda ya lashe sharen fage da za a yi a rukunin karshe wato rukunin l ne kunshi ingila croatia panama sai kuma kasar ghana dan wasa robin diaz da josco godialo su ne suka ciwa Manchester United kwallo uku da babu da ta doke Sunderland a gasar Premier League na ranar Asabar da aka buga a Etihad. Phil Foden ne ya zura ta uku a raga kuma ta biyar da ya ci a kan nan sai dai Sunderland ta kare fafatawar ne da 'yan wasa goma bayan da aka baiwa Luke Oinin jankati a minti na biyar da ya shiga ya canji dan wasa. Da wannan sakamakon ne City ta koma ta biyun teburi da maki 31 banda arsenal wadda ke matakin farko da maki 33 ta yi rashin nasara da ci biyu da ɗaya a hannun aston villa a villa park a ranar asabar ta gabata a wasan farko da aka fara a tsakar rana sunderland ta koma ta bakwai a teburin da maki 23 kafin a kammala wasannin mako na 15 a Premier league ƙungiyar arsenal ta yi rashin nasara da biyu da ɗaya a gidan aston villa a wasa mako na 15 a premier league da suka fafata a villa park a ranar asabar mati cash ne ya fara yi wa villa kwallo a minti na 36 haka suka je hutu banda suka koma zagaye na biyu ne arsenal ta ta hannun landro trussard dab za a tashi ne villa ta haɗa maki uku Banda emiliano bondai ya ci na uku wasa na shida kenan da arsenal ta yi rashin nasara a hannun aston villa a premier league ƙarshen koci ɗan ƙasar spaniya yayin da pep guardiola ya doke shi har sau bakwai dan wasan ingila kobe mino mai shekara ashirin zai zaɓi wurin da yake son ya koma taka leda daga cikin ƙungiyoyi sha biyu da ke zawarcinsa idan manchester united ta amince ta bar shi aro a watan janairu watakila nottingham forest ta nemi kuɗi fiye da fan miliyan ɗari kan ɗan wasan ingila elliot anderson mai shekara ashirin da uku a lokacin bazara ana da ƙwarin gwiwan cewa za a samu wata ƙungiyar saudiya da za ta iya siyan ɗan wasan masar muhammad salah mai shekara talatin da uku da haihuwa daga liverpool a watan janairun ga karkashin yarjejeniyar da suka kulla da ta shafi wato zaftare farashi gasar ƙwararru ta saudiya har yanzu tana da damar da za ta bayar da kuɗaɗe don sayan dan wasan masar muhammad salah mai shekara talatin da uku da haihuwa ko kuma idan yanke shawarar barin liverpool ƙungiyar glatasri ta turkiya na shirin yi wa salah tayin kwantaragin fan miliyan goma sha biyar zuwa miliyan goma sha da rabi a kowace kakar wasa real madrid za ta fafata da Manchester United a wajen ɗaukar ɗan wasan Olympiacos da girka Christos musiketis mai shekara 18 da haihuwa. to masu ware gan lokacin da aka yi shirin ya kaji jiki ya zama wajibi in jana zamu shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda su taimaka shirin kamar da kuka kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya yadda muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. A shirin na yau za mu mai da hankali ne kan ciwon alarji wanda wani ciwo ne da ke haifarwa da mutum kaikayi ko ƙuraje sakamakon ci ko sha ko kuma mu'amala da wani abu da jikinsa bai so. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar da aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan ciwon alarji. Shi dai alarji wani ciwo ne ko a ce larura da ke haifarwa da mutum ƙaiƙayi ko kuraje sakamakon ci ko sha ko kuma mu'amala da wani abu da jikinsa bai so. Shi dai ciwon alarji iri-iri ne kuma tasowarsa ya bambanta tsakanin mutane da ke fama da shi. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato muna da Dakta Abubakar Sadiq Isa ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa ko me ake nufin da shi ciwon na alarji. wato shi ciwon alaji dai za a iya misali ga cewa wani abu ne wanda jikin ɗan adam bai saba da shi ba ya zama na ya yi ya da shi ko abin nan ta waje ne ko kuma watakila ya shiga cikin jikin ɗan adam saboda jikin bai saba da shi ba sai ya zama na jikin ya mai da martani ta wasu hanyoyi to waɗannan mayar da martanin sai ya zama na kamar ya cutar da ɗan adam domin akan samu abubuwa waɗanda suke fitowa a jikin waɗanda mutum ba zai ji daɗin kasancewarsu a jikin shi ba. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa shi ciwon na alarji yana tasowa ne sakamakon ci ko sha ko kuma mu'amala da wasu ababe kowanne ƙarin haske ne dakta zai yi mana a nan? Wato misali abin da nake nufi abu na waje shine idan mutum bai saba da kamar abu ko da a ce sabulun wanka ne mutum yake amfani da wani iri sai ya canza ko kuma a ce wani idan ya zo ya yi cuɗanya da ko gashin wata dabba kamar doki ko canwa don makamantansu ko kuma wata fulawa ma ko wata ciyawa ma da abubuwa da dama da sai ka ga jikin ya mai da martani ta hanyar yin kaikayi misali guda ɗaya kenan haka kuma wasu abubuwan ko mun shafawa ma duk wa'annan na wajen wasu kuma abubuwan sun yi amfani da su ne a ciki ko an ci abin ko saboda haka mutum bai saba ba sai ya mai da martani ko kuma magani kamar magani na sha ko kuma na allura to dukkansu suna iya jawo waɗannan abubuwan sai su ga mutum ya samu ko ƙirƙiri a jikin ko kuma irin ƙiraje to mishi nan take a jiki ko kuma ma har ya kai ga ya fito da borin jini za ka ga wuri ya yi rufe-rufe ya kumbura haka ɓangaren jiki daban-daban. To idan ma ya yi tsanani wani lokacin za ka ga Ɗaya kumburin har ba wai na ne kawai ba har a ciki misali wajen numfashi ma a makogoro saman makogoron inda numfashi iska take shiga ake numfashi zai iya kumburi wato har ma mutum ya kasa numfashi har yana iya cika to nau'i nauki ne akwai wanda yake zafi ko kuma yana da tsanani kuma kuma za ka ga kasa kasa haka ne yadda watakila ƙirƙirin ya ko kurajen ya danganta da jikin mutum ya ga dama da mai da martanin da kuma shi abin da yake jawo shi wannan alerji din. Dakta shi wannan ciwon alerji gadon sani ake koya ne lamarin yake. To, ba za a ce gaba gida abu ne na dole sai gado ba. Babu shakka a irin yadda Allah ya halicci abubuwa a yanayin jikinmu. Akwai abubuwa da Allah halitta suke ba mu kariya ga irin waɗannan a irin yanayin abubuwan da ke ɗauki a cikin jininmu. To za ka ga wasu a zuri'ar sukan. ba shi da irin wannan saboda haka mutum in ya samu irin wannan za ka dubiya watakila a iyaye ya gada ko kuma watakila a kakanni ne amma kuma akwai wanda ko babu irin wannan sai dai kasancewar in bai zo ya yi cuɗanya da irin waɗannan abubuwan ba amma muddin ya yi cuɗanya sai ta ga abun ya saboda haka a wai za a ce ɗaya bisa ɗaya an tabbatar gadon ne ba amma dai ba zai rasa nasaba da cewa mutum yana da alaƙa da jini na mutane waɗanda suke da irin wannan matsala. Dakta kamar daga cikin waɗannan nau'ukan na alarji da kuka bayyana wani ya fi illa ne daga cikinsu? Har cikin jikin ɗan adam ma yana shakuwa musamman wanda zai shaƙe wajen numfashi ga a ce yin numfashi ya gagara mutum ba zai iya yi ba kuma tashi guda yake zuwa ana kiran shi a ana anaphylactic reaction to irin wannan gaskiya shi ya fi illa saboda nan da wuri-wuri zai iya kashe mutum. To ko ana warkewa daga shi wannan ciwon na alerji? Wannan ma wata tambaya ce, wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. abu ne sai tashi tashi yake zuwa yawanci um, mutum in ya kamu musamman in irin wannan na gadan gadan sun ya kama shi za a iya maganin shi ya ragu da mutum ko kuma wani lokacin ma da kanshi ma sai ka ya saki mutum to wannan irin warakar ana iya ce mutum ya warke to amma kuma wannan ba zai hana wani lokaci abin ya kasa dawowa ba to sai dai idan ya tashi aka yi aka yi amma ko ba su ko allura da ya daidai da wannan sun za su ga ya kwantar da shi eh, an manta ma kamar mutum yana da shi to amma dai a ce ya bar mutum gaba ki ɗaya in dai yana da irin wannan halaji ɗin to ta nan sai a ce ba a wajen sai dai in cuɗanyan nan ba ta kasance ba wanda kuma shi shi shi ne wani lokutan mafi akasari ma na ka ga mutum shi kan shi ke ma gane ne yake tayar mashi da wannan ɗin kamar wasu magunguna ne haka ake sha na kwantar da shi ciwon haka. eh akwai magunguna da dama waɗanda asibiti ake amfani da su amma zaɓen wanne ne za a yi amfani da shi ya kasance da yawan tsananin da shi abin ya bayyana a cikin ɗan adam. misali irin wannan da zai shaƙe mutum ya kasa numfashi har ana neman ɗaukar kaga allura ce da ake yi nan da nan akwai kuma wanda shi kamar in dai ta ƙananan ƙuraje ne a jiki wataƙila da ko ƙaiƙayi ko irin wannan gorin jinin na waje to wani lokaci magunguna ma na haɗiya suna iya warkar da mutum da amma dai shawara ita ce idan abin ya faru a samu likitoci masana su za su bambance wanne da ya dace ko amfani da shi kar ya zama na mutum ya yi gaban kanshi ya ce zai sha magani wata kuma ko ya allura a samu aka. Dakta kamar wace shawara ce su masu fama da wannan ciwon na alerji za su amfana da ita ne domin kare kansu? Eh, shi ne mutum idan ya zama yana cikin wannan yanayi yana samun alaji. musamman akai akai musamman ko in ya shafi misali a ce asma ko ma da wani irin ne da mutum ya yi kokari ya fahimci menene yake tayar mishi da shi ta ya ji nan abin da zai zama lafiya saboda haka idan mutum ya gano sai ya guje shi ko da turare ne ko man shafawa ko sabulu ko wani irin yadi ne da ake ɗan kaskura da shi ko amfani da wani abu dai na daban haka kyan su ne gida ko in ya san misali tabba ne idan ya zo kusa da ita yake samu ko ya guji wannan to ballantana ma idan abin ya shafi wani abu ne da za a ci ko a sha duk sai a guje su. Zan kai ga likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ka taimake su amin. To masu saurari da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin. Kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu Dr. Abubakar Sadiq Isa daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na jagoranci rikicewa mu huta lafiya. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai.